واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه أتي قبل كرات في سيد البخاري يومنا سافير ثلاثة ashirin da biyu ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da sha hudu ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ɗari ko kuma littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai da ke cikin sayar bukhari kuma jiya mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba dubu biyu yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba dubu da Allah ya taimake mai samu dace imamul bukhari Allah ya ji kansa ya ce babu kawalin ta'ala babi da zai bayani game da faɗar Allah maɗaukaki da ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إمام البخاري يتي ولن باب زي ما قال الله مدوهكي يتي ويحذركم الله نفسه Allah yana yi muku ka shaidin kansa ma'ana ina cewa ku kiyaye shi da fadar Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka da yake cewa ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin zuciyata yake cikin raina ina hikayar abin da annabi isa alaihi salam zai faɗa masa ranar tashin alkiyama in ya ce ya kai isa kai ne kace da mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta guda biyu kuma bayan allah sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba abin da na gaya musu face abin da ka umarce ni in na gaya musu haka ka sani in ban gaya musu ba ma ka sani dan ka san abin da yake cikin zuciyata ka san abin da yake cikin raina wala a a'lamu ma fi nafsik ne ko ban san abin da yake cikin zuciyarka ko yake cikin ranka ba wannan ita ce amsar da annabi Isa alaihi salam zai baiwa Allah subhanahu wataala إن جاي masa wannan تنبيع قال حدثنا عمر بن حفص بن جياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة ديزو عبد الله دم مسعود الله يقارى متى daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin aghyaru min Allah babu wani daya da yafi Allah kishi ba wani mutum da yafi Allah kishi min ajli zalika harrama al-fawahish ma zahara min eh, fawahish ite dan haka ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta abin duk da yake alfasha wanda abin da shari'a ba ta yarda da shi ba take kyamarsa wama ahadun ahabba ilayhi almadah min Allah kuma babu wani daya da yafi son yabo fiye da Allah ba wanda fi son a yabe shi fiye da Allah a wata riwaya ta nuna sallallahu alaihi wasallam ce dan haka ne shi Allah da kansa iya bi kansa wannan hadisi idan kuna yi suna mun wuce shi can baya wurare kamar hadisi mai lamba 4634 da mai lamba 4,637 da hadisi mai lamba 5,220 قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi lokacin da Allah ya gama halittar halittu ya rubuta a wani littafi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un inda indahu ala al-arsh wannan littafin duk abin da Allah ya wajabta a kansa shi yake rubuta a ciki kuma yana nan a wajensa a ajiye a al'arshi ga abin da Allah ya rubuta a cikin wannan littafi inna rahmati taglibu ghadabi lallai rahmata tana rinjayar fushina tana rinjayar ainihin fusata da haka ne a cikin alkur'ani ya ce ورحمتي وسعت كل شيء رحمتا تايل نعم wannan hadisin shi mai dan kuna yi suna mun wuce shi a wurare da yawa kamar hadisi mai lamba 3,194 ainihin waɗansu kuma za su zo nan gaba ainihin wannan hadisin a wurare da yawa ya sake maimaituwa قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأن حديث لسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايش قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي يقول الله تعالى ألا مدوكك ينا شوى قوياتي ana inda zanni abadi bi ni ina inda bawa na yake zatona wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi ma'ana bawan nawa ji Allah subhanahu duk lokacin da bawan nawa ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi in bawa na ya ambace ni ya tunani a zuciyarsa ni ma sai in ambace shi in tuna shi a zuciyata wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum in ya ambace ni a cikin waɗansu jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da sun fi waɗanda ya ambace ni alkhairi da daraja da kima da matsayi wa in taqarraba ilayya bi shibr idan bawa na ikusance kusance ni daidai da taƙi taƙarrabtu ilaihi zira'a to ni kuma zan kusance shi kamu guda wayin taƙarraba ilaihi zira'a in ya kusance ni zira'i guda taƙarrabtu ilaihi ba'a to ni kuma zan kusance shi gaba guda wayana ta ni yamshi in bawa na ito wuri na ina tafiya a taituhu harwala to ni kuma sai zo masa cikin gaggawa cikin sauri-sauri gudu-gudu kenan shi wannan hadisi na ƙarshe kenan kun ga hadisi ne kudusi kuma hadisi ne ingantacce ga shi a cikin sayul bukhari wannan babi alaƙarsa da kitabu tauhid shine ana magana akan zatin Allah subhanahu wataala kamar yadda muka magana a jiya mun ji Allah yana da zafi to shi ne nan Imam al-Bukhari sai yake kawo wani babi da za magana kamar akan wasu bangarori na zatin Allah din misali kamar a ce rai ko a ce zuciya to Allah ina da su ko yana da rai ko yana da zuciya wane iri ne ba a sani ba amma dai ina da su da aka sai kawo hujja daga littafin Allah Allah ya ce wa kuma Allahu nafsa Allah ya nemi kashe din kansa ku kiyaye shi wanda duk yake da kai kiyaye ni to kasa yana da fushi kenan ina ne mahallin fushi ita ce zuciya rai daga na ke samun fushi saboda haka kada ka tafi kana wani tawili ka ɗauki da guda ɗaya laisa ka mislihi shay in Allah yake yana da abu ka tabbatar masa da wannan abin da yake da shi ba ruwanka da tawili karka yi tawili karka yi takyifi karka yi tamthili karka yi tashbihi karka yi ta'til abubuwa biyar din ka ne sance su gaba daya karka juyar da fasar karka kwatanta yadda abin yake karka misalta shi kada kuma ka ce za ka kore abin ka ce babu shi kar kuma ka kamanta shi da lawani a'a ka kyale Allah ya baka ka'ida laisa ka mislihi shay babu wani abu da yake kama da Allah duk abin da ka dauka kai kaza to Allah a min haka yake to sai ka huta to da haka ne Imam al-Bukhari sai ya kawo wannan aya sannan sai kawo bayani akan cewa bayan Allah na kwarai annabawa da manzanni da sauran mutanen kirki sun yadda cewa waɗannan ɓangarorin Allah yana da su sai kawo maka kissar annabi isa alaihi salam amma ɓangaren da ake bukata kawai da alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi ran kiyama Allah zai kawo annabi isa sa gaban kowa ya kai isa kai kace da mutane su rike ka da mahaifiyarka matsayin ababen bauta kuma bayan Allah sha sarki ya tabbata gare ka ba ni bane ba abin da na gaya musu face abin da ka umarce ni na ce ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin ya ce kuma wannan shi ne abin da na tsaya a kansa har na gama rayuwata a cikinsu abin da suke yi kenan lokacin da ka karɓi rayuwata to kuma kai ne mai sa ido a kansu kuma kai mai iko ne akan komai a ciki ci gaba yake ga masa ta'alam ma fi nafsi wa la alam ma fi nafsik ka san abin da yake zuciyata in ma ina da burbushi na ina son ayi bautar gare ni Allah ka sani wala alam ma fi nafsi amma ni ban san abin da yake cikin zuciyarka ba ban san abin da yake ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne mai yawan sanin abin da yake yafa ku abin da ba sani ba annabi sai ke ga Allah wannan kenan yanzu eh, eh, eh, imam al-bukhari yana so ya ga mana duk bayan Allah na kirki sun yarda Allah yana da wannan abin abin da yace yana da shi to sai kuma ya kawo maka hadisai ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba wanda ya fi Allah kishi a ina kishi yake a a zuciya to tunda da Allah yana kishi sannan sai sai da kai babu wani wanda ya fi son a yabe shi fiye da Allah ina soyayya take ina kiyayya take to da haka ka zauna lafiya dole sai ka tabbatar da Allah waɗannan abubuwa idan mutum ya tafi yi aka ce ya yi fushi ko ya bin na ba ana nufin fushi ba ne wai ina da abin nan da zai fushi a'a zai yi azaba ba lallai ne dalilin fushi ya yi azaba ba don mutum ya kai ko mu mutane mukan yi fushi amma kuma dalilin wannan ba mai wani hukunci sai dai ranka ya ɓaci sai ka haƙura ka yi haƙuri saboda haka ba wai fushi ba wai azaba ɗin kawai ta ce fushin ba shi fushin daban abin kuma da yake faruwa dalilin fushin da ba abubuwa ne guda biyu ka da su guda ɗaya duk wanda Allah ya fushi da shi kan zai masa azaba ko duk wanda kaga Allah ya masa azaba to ya fushi da shi ne fushin da yake yafe masa yake yin hakuri a kansa ina fata muna gane ko to sannan sai ya sake kawo maka wani hadisi bayan Allah ya gama halitta ko ya yi halitta sai ya rubuta cewa inna rahmati wasi'at kulli shay'in ko taglibu Rahma rahmata jin kaina tausayina ina rinjayar fushina ina yake samun rahma a zuciya ne to mutane da san Allah ba ko da suke auna duniya da Allah subhanahu wataala sai suke cewa ai wai tausayi ina ruwa ne dalilin rauni su eh, tausayi a wurinsa rauni ne wata sifa ce ta tawaya da haka ka zamanto ba ka da tausayi zuciyarka a ƙeƙashe shi ne ma'anan kai mai ƙarfi ne ka isa ke ka ka ba wanda ya sai ya da kai to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda ya gagare shi ne da aka zai suka ce in yayi magana rahama jin kai tausayi kaza kaza kaza ba ana nufin jin kai ba ne na zuciya ko tausayi irin a ana nufin Allah zai baka aljanna ko zai maka wani alkhairi ko abin da ya kama da wani to shi kuma alkhairin ya sunan in muka zo sai na yace to sai na yace alkhairi na yace aljanna yace kudi yace ilimi yace kaza yace kaza duk waɗannan abubuwan da zai baka in ka sai ka fassara shi kuma duk tausayi dai shine abin nan to su waɗannan kalmomin su kuma yana za a faɗe su saboda kullum akwai ka'ida idan suna mafi wahala da yake kaiwa zuwa ga ma'ana an faɗe ta ya zo a wajen abin da shi ake kokari a yi bayanin su amma idan sunan abu ba shi da wahala to ba za a ɗauki wani wanda da ma'ana ake iya ɗora shi da wancan kuma ba shi wannan sunan ba misali da ce da kai almalu da ce da kai arrahmatu wa yake wanne ya fi nuna kuɗi zallan kuɗi wanne ya fi nuna almalu kenan kaga ba za ka tafi kana neman ar-rahmatu ba saboda ita ar-rahmatu ita kuma tana da ma'anarta ta musamman wanda an faɗe ta shi take nuni zuwa gare shi to saboda haka sai ka huta da yace yana da rahama ba wai rauni ne yake sa mutum yake zama mai tausayi ba ko kuma sifa ta tausayi ba waya ba ce ko na ƙasa don idan tawaya ce ko na ƙasa to ta kori ga annabawan Allah kenan kuma annabawan Allah suna da tausayi kamar yadda muka ji jiya Allah da kansa yake annabi yana da tausayi to sannan suna da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha wucewa mu ji in wani abu ita faru wanda hankali ya tashi kanu ya luzu na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai su je bayan suna manzo Allah sai su fake in bala'i ne bala'i bayan su suke zuwa su fake yanzu shine ya zama an daita daga ban wuya sallallahu alaihi wasallam to wanda zai zo ya tinkari wani tashin hankali wannan akwai zan taro ne a kar da shi mutumin da gwaraza in abu yi zafi sai su koma bayan shi shine garkonsu wannan za kira shi mai rauni saboda haka zancen tausayi ko rahama wai a wai sifa ce ta tawaya da aka kore ta gabaran Allah subhanahu wataala wannan rashin sanin menene ake cewa tausayi ko rahama babu tawaya a ciki ba tawaya a cikin tausayi ko rahama bal sifa ce ta kamala sifa ce ta cika sifa ce ta nuna mutum karansa ya kai tsaiko a ce ina da tausayi ba a cikin rauni ba ina da tausayi ba a cikin rauni ba a'a zai tsaya amma kuma wani abu na tausayi ya zo zai zamanto yana jin tausayi to sannan sai imamul bukhari ya sake kawo maka wani hadisi wanda yanzu shi allah da kansa yake fara in bawa na ya ambace ni a zuciyarsa ko a ransa ni ma zan ambace shi a zuciyarsa ko a ransa shi Allah yake yana da wannan abin to kuma ya zaka zo kai da halittar ka yayi ka ce a ubangiji baka san kanka ba ne ne na san ka wannan abin da kace kana da shi baka da shi gashi ya ce kuma alhayyul qayyum ina rayuwa take juriyar tsayuwa da dagewa akan abu yake don mutum ya fi ka karfi in ka fi shi karfin eh, zuciya sai ku faɗa da shi ka ba shi kuka eh, ka gagare shi saboda kai akwai karfin zuciya ta da kai shi kuma karfin gagan jiki gare shi to saboda haka waɗannan abubuwa gaba ɗaya eh, wanda ita ce alaƙarsu da kitabu tauhid har mutum ya tabbatar da matsayin allah subhanahu wa to kuma dole sai ya tabbatar masa da wannan abin da ya tabbatar wa kansa kenan Allah ya ce ina da kaza yadda ina da wannan kaza din ba shi da kaza yadda ba shi da wannan kaza din an gane ko babu ƙaunin lahi ta'ala babi da zai bayanin fadar Allah madaukaki da yace kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu halikun mai halaka ne zai mutu illa wajha sai fuskar Allah nan an yi itlaqul juz'i ne wa iradatul kull an faɗi wani ɓangare ne amma na nufin gaba ɗaya ita komai zai mutu banda fuskar Allah ma'ana banda Allah ɗin ai kuna gane ku kowa komai duk wani abu mai rai zai mutu banda الله سبحانه وتعالى وانا wannan sai nuna Allah yana da rai kenan an gane قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وان حديث لسندي زوى جابر بن عبد الله Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ya ce lamma nazarat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu biwajhik lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ce qul ga ya musu huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum Allah shi mai iko ne a kan ya turo muku azaba daga saman ku ta bisa ta sama da ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'udhu bi wajhik ina neman tsare da fuskar ka ma'ana Allah ka tsare ni fa qala sai Allah yace aw min tahti arjulikum ko kuma ta karkashin kafafunku ma'ana azaba ta zo ta kasa qala nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi wajhik sai manzo Allah sun salme ya sake cewa ina neman tsari da fuskar ka ya ubangiji ma'ana Allah ka tsare ni qal Allah ice aw yalbisakum shi'a ko kuma izo ya gwama ku ingiyoyi wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd idan dana sashen ku azabar sashi idan bai muku azaba ba kai tsaye ya turo ta daga sama ko ta fito daga ƙasa sai in mayar da ku ga kunan duk yan adam ga kunan duk musulmi ga kunan duk yan uwa aqida ɗaya da sauransu amma wancan aqida sa daban wancan aqida sa daban wancan sa daban sai ku yi ta masifa a tsakanin kowa ina jin tsoron kowa kowa yana ɗanɗana kowa ba da can abin da muke gani kenan wajen yan ɗari waɗannan ba sa shiri da waɗancan waɗancan ba sa shiri da waɗancan waɗancan su wancan hari waɗancan su wancan sharri su kulla wancan kaza su masifa a tsakaninsu izala tana bayyana sunna ta zo su sai suka haɗe kansu suna yaƙar izala izala ita kaɗai su ma kamar sun zama su kaɗai yanzu izala sai ta yawa ahalus sunna mai kaza ahalus sunna mai kaza ahalus sunna mai kaza yanzu kawo social media sai ka sha mamaki sai ka sha mamaki inda juna ke kewa juna hari a cutar da maganganu a cutar da eh, haka ma'aikaci shi ne ce wayo zai zika ba ba kun ba ka ba cuɗanya ku ga kunan ƙungiyoyi asalin ku ƙungiya guda ɗaya kamar musulman yanzu musulmi dan dariqa musulmi dan izala ahlus sunna salafiya ahlus sunna dan izala ahlus sunna eh, haka to wannan duk ubangiji subhanahu wataala yace zai yi wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd in shi bai kawo muku azabar ba kai tsaye sai bar taku a junan ku ta dame ku dan izala kaduna dan izala jos ko dan izala dan ba ruwan dan ba mu izala ba mu dariƙa mu ahlus sunna ne kawai gashi nan wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd to da aka saukar da wannan قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haza aisa aw haza ahwa sai yace wannan ya fi sauki wannan shi dan fi sauki da dan dama dama kibi a ido saboda azabar Allah ba ya dauke ta yanwa masa masu albarka ba ya dauke ta amma azabar mutane a tsakaninsu to sukan iya juriya a tsakani don ko kara ce ko ka gaza sai ka ji ka daure sai ka dauki. amma ta Allah ba a iya yanzu kwanan nan ba ga shiga corona ta zo ba duniya ta iya daukar nauyin corona sai da ta zo ta ragargaza komai a duniya ta kowa a duniya wanda ba ta buwaya ba wanda ya tsaya tsab ina tsu ya ɗauki al'amarin ya mayar ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine ba ta bashi wahala ba amma wanda duk in koma yana wani abu ta ta wahalar da shi ta ba shi wahala ta karya masa tattalin arziki ta sa masa tsoro ta sa masa razami ta sa masa firgici ta saka masa tashin hankali a ko'ina yake babu nutsuwa in ka bar matakin duniya yan kada wannan najeriya yan boko haram ku ga suka tare da hankalin mutane aka zo su yanzu ba ta su ake bin maga ke da nafas masu neman kudin fansa a zuwa kama mutum a ringa cinikinsa kamar ana cinikin akuya ko zakara ana taya ana albarka duk irin waɗannan abubuwan mu roƙi Allah subhanahu allah ya tsare Ta wannan hadisin ne kuna yi suna ya wuce a wurare a baya kamar hadisun ne lamba 4600 da ashirin da takwas da hadisi na lamba dubu bakwai da ɗari uku da goma sha uku an gane babu kaunin lahi ta'ala babi da zai zai bayani game da faɗar allah maɗaukaki da ya ce walitusna ala aini kuma domin a raine ka a kan idanuna ai tu gazza nan da ya ce tusna ai tu gazza a ciyar da kai a raine ka a shayar da kai a kula da kai a kan idanuna allah yana magana kan annabi musa alaihi salam an gane lokacin da bayan an haife shi ya ce mahaifinsa ta je ta jefa shi a kogi kogin zai kai shi kaza kaza kaza wali tusna ala aini kuma domin a raine ka a tarbiyyance ka akan ido wannan ba ina nuna a can gidansu na raine shi ba kan idan Allah ba ne a amma yana so ya ba shi wata kulawa ce ta musamman ya kai shi wurin da a kula da shi kulawar da ba zai samu ba a gidansu an gane wa qawlihi jalla zikru da kuma fadarsa wanda ambatansa ya daukaka da yace tajri bi a'yunina wannan jirgin na nabi nuhu alaihi salam ina gudana akan ruwa akan idanunmu an gane ku da Allah ya ce idanunmu ba wai yana nufin idanunsu shi da wani ba a'a kulawarsa shi ya sa abin ido ina kallon wannan jirgin ruwa tun da ya fara hawa kan ruwan da lokacin da kuma zai kare da inda zai kare Allah duk ina kallo قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce zukirar dajjalu inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqal an ambaci dujjal an yi bayani magana akan dujjal an tattauna akan sa a gaban annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha la yakhfa alaikum lallai allah bai koyuwa gare ku saboda shi sifar allah awwalu ne akhiru ne zahiru ne batilu ne na farko ne da rashi bai gabace shi ba na ƙarshe wanda rashi ba zai rike shi ba bayanan ne wanda bayanarsa ba ta sa a gan shi ba koyayyen da koyansa bai hana a gan shi ba to da haka ubangiji ba zai koyi ba gare ku sananne ne inna Allah laysa bi'awar Allah ba ainihin mai harari garke bane wa a bi yadihi ila ainihi manzo Allah sallallahu alaihi nuni da hannunsa zuwa idanunsa yace wa innal masiha da Jan a'waru al-ayn yumna shi ko dujal masih da Jan idan sa na dama harari garke ne da shi عينه كأن عينه عنبة طافية kai ka idon nasa tamoji ne na inibi wato inibin da ya motsi wanda bai cika ya ba da dan marmari ɗin mai kyau ba a'a ya zama tamoji ya tamutse haka nan haka idanun nasa na dama yake ba wai hana da garken bane kawai ba a'a kuma akwai tamoji a cikinsa wannan hadisin ya wuce a wurare kamar hadisi mai lamba 357 337 339 4402 6475 7223 da 7227 قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ba'atha Allahu min rasmin nabiyyin ba wani annabi da Allah ya aiko illa anzara qaumahu al-a'war al-kazzab fati sai yayi gargadi ga mutanansa su kiyayi mai harari garke makaryacin tsiya shine dujal innahu a'war shi mai harari garke ne wa inna rabbakum laysa bi'awar ku ba mai harari garke bane maktubun baina ainihi kafir shi dan kadujan ina nan a rubuce tsakanin idanunsa an rubuta kafir kafiri ne a goshin san ka tsaya in ya bayyana kar Allah ya saka kai lokacin amma wanda yake so ne masa addu'a ya so ne masa addu'a mu dai kar Allah ya kai mu lokacin saboda wanda ya ga wannan to ya ga fitina ta karshe kenan kuma ba shi da tabbacin tsira to da haka ka roƙi Allah shiga tsakaninka da shi Ita in ka tsaya ka kalle shi tsaf za ka ga tsakanin idanun nasa guda biyu an sa kafir kafiri ne amma zai zo da wuta zai zo da aljanna zai zo da ruwa zai zo da tsoro zai zo da kaza zai zo da kaza abin da yake impossible sai zai zama ta shi possible abinda bai sai ya zama ta yi shi yiwu a je wurin da ba a musu ruwa gaba ɗaya sai sa a yi ruwa sahara ba ta fitar da tsoro isa sahara ta fitar da tsoro ya kashe iraya amma duk haka suratan mutane ne suke gani kamar ido kun san rufa'i da ku rufa'i da hakika ne <laughs> ba hakika ba haka yake kawata mutane a ido kawai ina yin wani abu na daba amma ba ba hakika ba ne an rufe idanunku ne ba za hukun ku ga abin da yake nan hakika an yi sihiri ba za ku iya ganewa ba amma shi wancan abin ba shi da hakika to kamar haka ne to shi wannan dai wannan babin abin da yake gaya mana allah subhanahu wa ta'ala ina da idanu an gane ku kuma gaskiya ne Allah yana da idanu in ba shi da idanu ya zai ba kai ya zai ba ka ko wanda ba shi da abu yana iya ba da shi faƙidu shai'i la ne wanda bai da abu bai badawa da yake yana da shi sai shi ma ya iya badawa babu ƙaunin lahi ta'ala babi da zai bayanin fadar Allah madaukaki da ce هو الله الخالق البارئ المصور الله شيني الخالق mai halitta albari'u wanda ya fara halitta ya kage ta ba wani ikwaikwaya ba almusawir wanda yake tsara halitta inda duk wata halitta da ka gani ginin halittar Allah ne suranta shi zai dan ka tafi Japan ka tafi China wuraren da suke da manya-manyan ruwaye kuma suna da fasaha ta kere-kere yawancin kere-keren da suke yi musamman na ababen hawa wasu daga kifaye suke gano su a cikin ruwa kifi ne za su gani sai su kwaikwayi allah su mamaye ta ala sai halitta yi sai su kera abu irin wani to shi allah ba haka yake shi shi ya tsara kayansa da ya tsara ainihin sai ya zartar da shi a hakan قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا wannan hadisin da sanadi zuwa bi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake hikayar abin da ya faru a yakin banin mustalaq cewa sun kama waɗansu barori waɗansu bayi aradu an yastamti'u bihin sai suka yi niyyar su kwanta da su su sadu da su su yi mutu'a da su wala yahmilna amma ba sa son kuma su samu ciki فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل sai suka tambayi manzo Allah sun sallam game da azalo abin da ake cewa azalo shine mutum yana saduwa da matar shi ko da kuyan garshi. gaban in abin nan maniyinsa zai fito ya shiga mahaifarta sai izare al'aurata daga cikin al'aurata, sai ya fitar da maniyin a waje izubar da shi a waje wannan shi ake cewa azalo faƙala sai manzo Allah su ma alaikum Allah ta fa'alu me ke gare ku muku haka ba halitta ya ku ba kuke halitta ba fa inna Allah kad kataba man huwa khaliqun ila yawmil qiyamah Allah ya riga ya rubuta abin da zai halitta daga tun daga ran da ya fara halitta har kiyama ta kare duk wanda za a halitta an riga an gama da haka ko ku yi ko kar ku yi duk ɗaya وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد رضي الله عنه مجاهد يتي دق قزعة ناجع أبا سعيد الخضري الله يقارى مسعدا فقال سيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها باب وتري أبر حلتا فشي الله يحلتها in dai Allah ya kaddara za wannan ran zai sansanu wannan abin nan din na duniya wannan sararin na duniya babu wani abu da zai yi tsayar da shi da haka irin masu cewa sai sun yi family planning na kada sayo ko kaza ku kyale Allah ya abin da zai ga dama ku haƙura ku haƙura a ni kes an yi shi tsoho ne tun ina js1 nake ta bin wannan rubutu da ake yi wata mata a america ba ta son haihuwa ta haihu ta ce to haihuwa ta isa haka ɗanta kwaya ɗaya ishe ta sai ta ringa ƙoƙarin ya za a juyar mata da mahaifa an je an yi aikin amma kuma sai ta sake samun ciki ƙarshe aka ce a kowane lauya ba wani likita a rasha in yi maka aiki kawai shi ke na an gama ta je ta biya kuɗi masu tsada aka yi mata aiki kuma sai ga ciki ya bayyana sai da ta yi to in katse muku labarin wannan ɗan sai da ya girma i karatun lauya iga jik shara da mahaifiyarsa ana yi shi ɗan da ake aka ba da kuɗi kara haife shi a biyar da mahaifa yanzu ya zo mahaifiyarsa ta daina kashe kuɗi tana ba lauyoyi shi ya karbi kes din a ci gaba da yi shi a kansa kuma saboda haka yin allah ya miyar zai halitta abu babu wanda ya sai hana wallahi babu shi da haka da haka da suka tambaya na bisa sun sai ta ko ko ko ko ko duk wanda Allah ya kaddara zai hadace shi sai hadace shi babu wanda yake da haka idan kuka kuna yi kuna samun nasara Allah ya muku abin nan dai ya mudduhum fi tughyanihim ya'mamun ya bar mutane ne kawai a cikin rudanin su kawai suna can suna ta shirme suna ta shirbishin su kawai amma babu ba wanda ya sai stopping Allah gaba da aiwatar da wani abu da shi a rutar da shi wallahi tallahi ko mahaifar aka sai daga cikin ki sai kin haihu in ya ga dama ki ai sai da mahaifa da ya sayi wako to wallahi Allah ya ga dama ko mahaifar aka cire daga cikin mace wallahi sai ta haihu ba wanda ya fi hana shi ha waye saka masa wancan lokacin da ya saka waye sani to yanzu wa isa na farko wannan na biyu sai gagare shi sake saka saboda ka fi kyana Allah kana san haihuwa ba ka san haihuwa yara sun wa sun yi kaza kaza kaza kaza kaza duk wanda kaga Allah ya halicce shi ya kaddara masa yadda zai gudanar da rayuwar ba wanda yake arzuta wani ba Allah ba kar ka taɓa tunanin cewa akwai arzikin wani a hannunka babu arzikinka iya naka ne da haka annabi ya ce da sahabbai waye arzikinsa ko dukiyarsa ta fi soyuwa zuwa gare shi fiye da dukiyar magadansa suka ce kowa ya fi son a ce shi ne da dukiyarsa fiye da magajinsa sai ce to dukiyarka shi ne abin da ka gabatar dukiyar magajinka kuma abin da ka bari yanzu ba ga shirin kuna gani mutane sun su mutu mutum itara miliyoyin kuɗi amma ya mutu bai taba gina makaranta ba bai taba gina masallaci ba bai taba gina rijiya ba ba wani abu da za a taba cewa wannan in ya mutu zai ringa mora daga abin duk da itara sai ya mutu wannan ya kawo kudi ya a babansa rijiya kawo kudi ya ce a babansa masallaci ya kawo kudi ya ce a babansa kaza ne shin yana so me yasa da yi ba me yasa yake duk waɗannan abubuwan su suke kulle kawunan mutane kana jin tsoron karka mutu ka bar ɗanka da talauci mutum nawa ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi within no time ƴaƴan nasa kuma waɗanda yake tara kuɗin suka waye gari talaka ba su da komai nawa aka yi kina wannan duniya ta ya kamata zan maka darasi kai da kake raye baka makara ba kuma Allah ya alƙawari ka tsaya ka kula da shi ka bashi kula shi kuma zai kula da danginka da iyalanka a bayanka damuwar mai kuke da ita kwanan nan wani abu ya faru ba kar ku ɗauka mutanen su mutu duk suna nan a raye da kamar bin bai yake ba da labari wani mutum aka zo aka sai filinsa talaka ne miliyoyin kuɗi aka zo an zo a canza suna na mallaka sai ya ce wannan fili da aka saya an bayar a gina masallaci sai ce a ah, masallaci za a gina ne sai da fili wani ijiya a gina masallaci a fili na kudi ne in karbi kudi a karbi fili na a gina masallaci ne ma na fasa karba kudin na bayar fi sabi da lai a ji a gina fi sabi shi mutumin mai kudi ya ta shi tun da yake bai taba ganin mutum ina haka ba shi da komai ina fama da karakarar albashin najeriya ko albashin najeriya wa yake isa to ina fama da wani aka zo aka sai filinsa ya mallaki yanzu ya mallaki abin da ko bai sake tashi neman kuɗi ba ya ishe shi ya rayuwarsa amma ya ji masallaci za a gina sai ijiyar ya yace shi ma ya bayar fi sabilin layi malin ita yanzu can da yake gaya muku wannan mutumin da shi da iyalansa alkhairin da suka samu dalilin wannan ina da yawa a wurin allah ya zama wadaci iyalai sun samu wadata a ku kyala Allah ka yi biyayya ga Allah in ka bi Allah sai ya isar maka komai in mutum kuma ya bin Allah to kofa ɗaya Allah zai buɗa masa shi kenan sai bi sai ya lalace a kan hanyar muna roƙon Allah ya datar da mu ya ɗora mu daidai to kuma ne ya kamata mu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu mako ma ɗora daga nan da muka tsaya abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki abin musulunci da musulmai Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu Allah ka sa sun huta Allah ka sa suna gidan rahama Allah ya rayuwar mu ta zo karshe ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ta mu ta zama koman mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان الله الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته